لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna cike abin nan suratul hajji kuma muna ta idan ba kumance ba jiya mun kwana aya ta saba'in saboda haka ta saba'in da biyar za mu tashi insha Allah walamma zakara ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki ya ambata annahu huwal mustahiqu bil ibada shi Allah shi ya cancanta a bauta masa la gairahu ba wani ne ba babu wani wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba bayyana bi ma ya ti ya bayyana cikin abin da zai zo anna ibadatahu wato lalle ibadar Allah ta timmu bil ilmi wal warid minhu wato tana kammala idan mutum yayi ilimin da ya daga Allah wanda ilimin da yazo zo daga Allah ilal ibadi zuwa ga bayi ne bi wasu rusuli ta hanyar manzanni ne to ilimin da yazo ta hanyar manzanni Allah shine alqur'ani da sunna to da shi abin nan ibadar Allah take kammala wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace Allah ya sabi mina mala'ikatin rusula Allah yana zaɓin manzanni cikin abin na mala'iku wa minan nasi rusulan kuma yana zaɓin manzanni cikin mutane wa rusulahun bi shara'i sai ya aiko su da shari'o'i ne idan Allah ya aiko manzo ya zaɓi manzo cikin abin na mala'iku sai ya zaɓi manzo cikin mutane sai ya aiko manzon da ya zaɓo cikin mala'iku zuwa ga manzon da ya zaɓa cikin mutane wa irsilawan bishara'i sai ya aiko su da shari'o'i ne ilan ibadi zuwa ga bayi ne inna allaha sami'un limaqalatihim lalle allah mai ji ne ga maganganunsu idan arsalahu wato ya aiko su da yastati'una an yubaddilu kalamahu ba su ya samun iko su abin da su canza maganganu ne basirun bihin kuma allah masani na da suwa ai ar-rusul min malaika allah masani na da manzannin nan da ya aiko cikin mala'iku misali jibrila kamar jibrila da mika'ila wa minan nasi kuma allah masani na da manzannin nan da ya aiko cikin mutane ka ibrahim wa muhammad kamar ibrahim da muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka allah masani na mai ji na ga maganganunsu kuma masani na da ayyukansu يعلم ما ya alam ma ما بين wa ma khalfahum وإلى الله ترجع الأمور يا لما بين أيديها الله يا سا أبن دسكي واتو بياني واتو أبن أقبان سو الله يا سني أي أرسل من الملائكة من زنن أن ملائكو الله يا سا أبن دسكي ومن الناس كما من زنن أن متاني الله يا سا أبن دسكي وان أقبان سو دوك الله يا سني وما خلفهم كما الله يا سا أبن أبايان سو kun ga ana magana akan manzanni in ya san abin da manzanni ka yi balle waɗanda ba manzanni ba wa huwa ta'ala muhiɗin biya Allah ya kewaye su da ilimi ne la mikinu an taqa aminu khiyana don haka yaudara bayyawa ta auku gare su fil wahayi ga wahayi wa mala'ika Jibrilu shi yaudara wa ma abokin aiki ne mai kama mai aiki mika ya yi yaudara bashiwa annabi ibrahim yayi yaudara ba shi yawa mai gida shi yaudara sallallahu alaihi wasallam ba shi yawa wala sil ilayhi shaytanu kuma shaydan bai iya isa wurin su kun san shaydan bai iya zuwa wurin mala'ika saboda haka shi yasa ko kai in ka akwai abubuwan da kake yi sai mala'iku su zamo tare da kai to a lokacin nan shaydan bai zuwa wurinka in mala'iku na kusa da kai shaydan bai zuwa wurinka fa abin nan fa baddilo ma ursulu bihi balle ya canza abin da aka aiko su da shi baya ma zuwa kusa da su balle ya canza abin da aka aiko su da shi saboda haka Allah subhanahu wataala sako ne tabbatacce na kamar wanda ya aiko haka na al'amari yake wa ila llahi tujawul umur zuwa ga Allah al'amura ake mayar da su ai umurul makhluqati al'amura halittu gaba dai duk abubuwan da ake yi duniya daga karshe za a kare. a da kamar abin nan gwamnati ta kawo kwamiti kusan in an ka gama binciken da aka yi za a hada takardun rubuce-rubucen da an ka yi a ce to ga takardunmu ta ƙarshe ga aikinmu to haka nan duk al'amurra za a hada su bayan mala'iku sun kare aikinsu za a hada duka a mai da al'amurra zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون to wai sabata bil hujjajil qa'ima idan ya tabbata da hujjoji tabbatattu kamar wanda gabata bil hujjaji da hujjoji tabbatatu masu yanke jayayya anna ma ja'a muhammadu haqqu min allahi idan ya tabbata allah ya yi bayani da kai ne cewa abinda yazo abinda muhammadu zo da shi gaskiya ne daga allah to tunda ya tabbata allah ya ce i shi ya aiko shi kuma abinda duk ya faɗi allah ya ce shi ya ce ya faɗi to ya ayu na amanu ya ko masu imani irka ku yi rukuyi ga allah tunda ya tabbata kun yarda cewa allah ne ya aiko to ku yi rukuyi gare shi wajudu kuma ku yi sujuda saboda eh, shi Allah babu abin da za ka yi mai da tauhidi babu wani abu da an gaba kamar ruku'i da sujuda wato yawan sallah in mutum ya zan musulmi wa alamu ai anna khairu a amalikum sala kamar da annabi ya faɗa ku sani hiyayya ayyukan ku ne sallah to da zaran mutum ya zan musulmi aiki mafifici gare ita ce sallah mafifici ai kun ga da ma zai yi wali mai sallah ya yi. da zai yi waliyi ma mai sallah yi eh, annabi ya ce allah ya ce mana adali waliyan ba kada azan bil harbi wanda ya yi ƙiyayya da ni ga masoyina waliyina to na ba shi sanarwa ya sani ba da waliyin ya kai adawa ba to na ba shi sanarwa akwai yaƙi tsakanina da shi wa wa ma taƙarraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba kusanta gare ni da wani abu ba ahabbu ilayya min mabtaratuhu alai wanda ne hiso bisa ga wanda ne faralanta mai wala yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na bai gushewa yana kusanta garan da nafiloli sai na so shi kun gani da ya tashi yin waliyi sai ya shi da nafiloli ba da farilla ba can karshen hadisin ya ce wala in sa'alani wallahi in yan roƙan la'odiyan na zan bashi wala in sa'adani wallahi in ya roƙan tsari zan tsare shi duka sai da Allah ya rance ya sau biyu ga kowace magana to ai kun gadi bai zama wali ba sai da ya kama sallah babu iyaka yana ta yi gwargwadon wanda yake iya yana ta yi gwargwadon wanda yake iya kama wanda mai gidanmu yake sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce koyo shi idan haddabahu amrun kana bibi sallallahu alaihi wasallam idan haddabahu amrun badara ila salah masoyina ya kasance idan wani al'amari yadda mai kawai sai shi gaggawa da ya ce Allahu akbar shi bai da adadin sallar da zaka ce a adadi ne adadin ta auri ne shi duk wani al'amari yadda mai cewa daya kai Allahu akbar ko shi alwala gare ko shi alwala gare to saboda haka yace to tunda haka nan ne kun yarda ya ayyuhal ladina amanu irkau ya ku masu imani ku yi ruku'i wajjudu ku yi sujuda ai sallu ku yi ta zalla babu adadi wa budu rabbakum ku yi ta wa Allah ubangijin ku da tauhidi wahiduhu wa fa'alu khaira ku aikata ayyuka alheri wa huwa kullu ma hasanatu ma hasanatu amma hasanahu al-islam duk abin da musulunci ya ci mai kyawu ne kasilatin rahimi kamar sada zumuntawa wa makarimul akhlaqi da kyakkyawan dabi'u la'allakum tuflihuna don ku samu babban rabo ai tafuzuna ku rabbanta bil baqa'i fil janna da dawama cikin aljanna to ita salla abin da sa ba ita ɗaita, ba ita abban ba shi yasa kun ka ya fara ambatonta kun gani abin da in kuka dibe za ku ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah ya so ya ba shi nasara cikin ƙasa a cikin duniya ya ci duniya duniyar da wata daula ta shekara 300 wata daula ma shekara ta 700 amma ana so annabi duk ya mallake ta ta dawo cikin daula ta cikin shekara 20 da uku sai Allah ya bashi sallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ashidda'u على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله يتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما الله والذين معه وعند أتى شيء wa Allah kufari masu tsananin tsananin kiyayya ne ga kahirai amma tsakaninsu da musulmi yan uwansu rahama ubainahum masu tsananin tausayi na tarahum kana ganin su rukka an sujjadan kun ga ya kawo shi da siga mubalaga kana ganin suna tewa rukuyi da sujuda babu adadi rukka an sujjadan haka nan abin da abokan annabi suke sallallahu alaihi wasallam ko yaushe rukka an sujjada suke ko rukka an sujjada suke har ya ce abin na ne simahun fi fi wujuhin min afari sujud ya ce alamominsu yana nan ga huskokinsu na alamar sujuda da kaddibe su duk kasan ba kananan masallata na ba to in Allah na son ya taimake ka sai ya shirya ka ga sallah in yana son ya taimake ka sai tun kana jin wuya har ka daina jin wuya yadda kake yi ka samu ka zama ka hore jikinka da sallah ka fara yin raka a biyu ka sa wani lokaci kullum in ya zo sai ka yi raka a biyu kullum in daidai wannan lokacin ya zo sai ka yi raka a biyu in ka saba da ita har baka iya barin raka a nan biyu sai ka bashe su hudu in ka saba da su har baka iya bari baka iya ma zama sai ka yi su manshe su shidda in ka saba sun ka zama majiki mai su takwas in sun ka zama majiki to dibi wani lokaci kuma wanda ba wanga ba ko wasu can kuma biyu ga ka kana waɗanda shi ko wancan lokaci ba wangana ba don ka kasa lokaci guda su yi ma yawa can wancan lokaci sannan kana huce shi ko ka shi biyu a yi ta yi shi ko kana ce mai ƙari haka haka zama kamar wanda sun ka zama haka nan na sun ka zama tun suna yi kaɗan kaɗan har sun ka saba har yanzu ba su jin daɗi in ba su yi ba to haka nan dama duk abin da mutum kai yau da gobe yana saba har yadda bai iya hankuri in bai yi shi ba to idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka da yawa sallah to sai ka ga komi na taho ma da sauki don duk sadda damuwa ta dame ka da ka tashi ka ce Allahu akbar tsakani da Allah ka gaya ma Allah matsalolinka daga kai sai shi kake kana iya yita daga cikin mutane shi yasa kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ko a ɗaki ne wata ganawa in ya fara ta aisha ta ce sai na aza ba shi nan sai na ta lalabi ne in rasa ina yake ashe ya ban ne ya shige masallaci don wata sallah dole sai an fita da cikin mutane dole sai ka haita don wani irin tawadi da wani irin kuka da za ka yi na ɗaukar rai to cikin mutane ba ka iya yi ne wanda za ka keɓanta da kai daga kai sai allah ka nuna mai ba ka da kowa sai shi matsala ga da ka shiga ba mai maka maganinta kuma ka tabbata sai shi ka yi mai kuka in ka shigo cikin mutane ka yi musu dariya don ba ka yi musu kuka don ba su da abin da za su yi ma amma shi ka yi mai kuka ya san shi ɗaya ka kawo kuka ka gani ko mutum nawa sun ka biyo ka yan baka riba ba baka ga kowa ba Allah ya gafarta wato haka nan mai gidan mai yake ita sallah wato su ake ai ta ta Allah ya gafarta mana wajahidu lillahi وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير sallar da muka ambata yanzu ita sallar nafila ce yake nihi amma wannan da zai ambata yanzu ta farilla ce don haka ambace ta tare da zakka wajahidu billahi wato ku jihadi saboda Allah li iqamati dini ku jihadi saboda Allah domin tsaye da addinin Allah jihadi da dukan bangarori ne akwai karami akwai babba babban jihadi shine jihadi na karantawa to har da shi sai an yi da Allah Allah ka biya duk da mutum yayi kokari wajen wa'azi da karantar da mutane idan bai da Allah ba Allah ko dari bai biya ne kuma komai bai bashi saboda haka sai an yi da Allah don haka yace fillahi ku yi jihadi saboda Allah duk da yake Allah ya ce wa wajahidun bihi jihadan kabira wato jihadin Qur'ani kenan yace mai jihadin kabira duk da girma ne in ba ka yi dan Allah ba to babu wani abin da za ka samu saboda haka wajahidu billahi ku yi jihadi saboda Allah ne ya mata dini don tsaye da addini ne wa himayati sha'airillahi da kuma tsarewa ga shari'o'in Allah haka jihadi hakikanin jihadi ne ragi, dakata biye ko ko ku isa matuƙa ga duk abin da kuke iyawa yace haka jihadi wani saba haka Allah mazzali wa huwa shabakum Allah shi ya zabe ku da dai a wuri ne duk wanda ka gani ya yi tsaye yana ta kokari ga sha'anin addini ya ga addini ya ci gaba zaben Allah na Allah ya zabo shi da wuri nai wanda Allah bai zaba ba ba zai iya tsayawa tsayin daka shi kuma gaskiya a ciki ba za ka ga ba zai iya ba amma idan Allah ya zabe ka to za ka iya abin da ya kamata kai wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haraja Allah bai sa muku kunci cikin sha'anin addinin ku ba cikin musulunci babu kunci aidikin babu kunci bi an asahalahu Allah ya sauƙaƙa muku addini inda daruriya ta wajen abubuwa na lalura kalkasari kun ga kamar lokacin tahiya ana yin azuwar raka'a biyu ana yin la'asar raka a biyu ana yin isha'i a biyu ita ma sallar asubahin raka'a biyu ta amma ana mata ƙasar. shi yasa kun ka ga sanar abi da ya gina babin ƙasar kira'a a lokacin tahiya saboda haka kun ka ga umar dan kadabi sai ya ja abin na ne da li'ila ga sallah asubahin lokacin tahiya kasar kenan eh, kun ga duka sauƙaƙawa ne wayanda kuke ganin suna jan dogo sura ana kan tahiya wato ba su da masaniya da ita ma tana da eh, binciken bincikensu bai kai can ba sai su yi ta jan doguwa kira'a amma wanda ya sani to ya san kira'a ta aka wa kasaru marmakon a ja doguwar sura sai a ja irin surorin da aka ja ma ba yan gajejjeru haka to ai wannan duka sauƙaƙawa ba ita ma ba sai a ƙara yi mata ƙasar sai a ƙara mata a ƙara ja mata gajejjerun surori haka shi a ƙasarunta ita ma ƙananan surori aka ja mata da yake ita ba a rage ta daga uku to duka wannan aikun ga sauƙaƙawa na an kai aka ba ku dama ku yi ƙasaru wata yammumi da yin taimaba ba lura ta kama mutum Ba ya iya yin alwalla ko janaba ta samai bai iya yin wanka to an ba shi dama shi taimama shi sallah wannan saboda wannan lalurar wa akalla mai haka ne in lalura ta hiya ta kama mutum ya samu kai ne cikin wani garin da wani dajin da babu gari kusa babu gari kusa a baya babu gari kusa a gaba kuma ga shi abinci ne ya kare to an ba shi dama ya ci motsa duk da cin motsa haram na an ce ya ci motsa don kashe mutu Walfidiru da kuma abin nan ce abinci lil maradi ga mara lahiya abin na fi safari lokacin tahiya idan mutum na kan tahiya ya ji ba zai iya wannan tahiya da azumi ba kamar ya buga ramadana an ba shi izini ya ci abinci har ya kai inda zai na an ba shi izini kun ga duka wannan alama ce da ta nuna Allah sauki ya kaso ga musulmi ba ya san tsanani gare su millata abiku musulunci addini ne na babanku wato mansubun benazi naz'i abin al-khafidi wal kaf wato kamillati abikum ai abin na aw bi fi'lin mahzufin wato ittabi'u ai ittabi'u millata abikum ku bi addinin babanku Ibrahim wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam haka addini ne yake huwa Ibrahim musulmi na min qabl shi Ibrahim shi ya zana muku suna musulmi tun kamin wannan littafi na alqur'ani su musulmi tun can dori musulmi ake kiransu cikin littafan da suka gabata ibrahim ne ya sa musu suna musulmi min kabla hadar kitabi tun kamin zuwa wannan qur'ani na littafi ya yi addu'a idh qala lokacin da yace huwa wa isma'il yana addu'a dana isma'il na cewa amin waja'alna muslimaini laka ya allah ka sanya mu mu biyu mu zan musulmi gare ka wa min zuriyatina cikin zuriyarmu ka sanya ummata Musulmi tallaka al'umma masu musulunta gare ka kun ga ibrahim shine ya zana wa musulmi suna musulmi wa bi hadal qur'ani cikin wannan qur'ani li yakuna rasulu shahidan al'aikun. cikin wannan qur'ani ma an kira musulmi musulmi li yakuna rasulu shahidan al'aikun. don manzo ya zama mai ba da shaida gare ku yawmal qiyama ranar kiyama ranar kiyama manzo Allah zai ba da shaida annahu ballagakum cewa shi ya isa muku da sako wata kuno an tushe cewa lalle su ta yi zuwa musu sako sauran al'umman manzanni idan manzannin allah sun kace mun yi da sako al'umma su sun kace ƙarya na mu ba mu ga manzo ba sai allah ya ce wa manzo ina shi da ka sai ya ce al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam sai al'umman muhammad su ce babu shakka manzannin nan sun yi da sako su ko inda sun ka gane cikin qur'ani sun ka ga sunan manzannin Allah ya bada labari ya aiko manzo kaza ya aiko manzo kaza sai su ce babu shakka gaskiya ne manzowa ne ya yi da sako manzowa ne ya yi da sako manzowa ne ya yi da sako kun ga al'ummar Muhammad saboda mukamin su har ya kai manzannin Allah suka ba shaida in ba su ba da shaida ba manzannin Allah na farko ba su cerewa saboda ka sai al'ummar Muhammad sun ba da shaida saboda abin nan mukamin su ya kai can to Allah ya ce wata ala ba ki musala to ku ci gaba da tsaye da sallah kun dai ita sallah ba a yadda ita ta maimaita ta ake wa ki musala ku tsaye da sallah yi domo alaiha ku dawama ga sallah ku bar wargi da sha'anin sallah ku ci gaba da tsare sallah da kyawu kun gani musamman cikin watan ga na ramadana mai daraja akwai ibada ibada tana da daraja wani littafi da na karanta yana bayanin ibada da ake bayowa wato ladar da ake bayowa ga ibadar azumi Allah ya ce kullu amali ibn adam lahu duk aikin da dan adam ya aikata nashi na illa siyama banda azumi fa innahu li shi kan nawa ne duk aikin da dan adam yi nashi ne wato aiki daya akwai aikin da aka bada lada goma akwai wanda aka bada lada 700. saboda haka wagga lada an santa ya ce illa siyama banda azumi shi lada ta ta wuce 700 to duk wani abin da za ka yi cikin azumi lada ta ta wuce 700 idan ka ce su subhanallahi lada yi ta wuce 700 daga 700 aka fara kida ga azumi fa ga azumi daga 700 aka fara kida amma in ba ga azumi ba daga goma aka fara kida wani imani ne yana da ƙarfi kwarai aikin da sun kai da shi da wanga an ka ba wanga lada goma shi an ka ba shi ɗari bakwai saboda imani ne ya kai can amma ga azumi har da ya ku bayi kowa daga ɗari bakwai aka wara to iyakar ta ba sani ba iyakar ta kan Allah ɗaya sani Allah ɗaya santa shi yasa kuke ganin watan azumi in ya taso sai ku ga ko ina duniya tana ta murna a wasu wurare har da gyaran gidaje a gyara gidaje a sa musu sabbin kaya har kafin a ɗoki a ce a sai sai a kai shi inda aka sai da osho a sau sabbin kaya a yi henti hankoki duk a ɗebe su a kawo sabbi ac ac duk a cire a kawo sabbi ramadana ya zo ramadana ya saboda irin lunki lunki ladar da a ciki to ku yi ta sallah ciki ku bar ku yawaita sallah ku dawwama ga sallah kada ku yi wasa wa atu zakata ku yi ta bada zakka bi ma'ana ku yi ta sadaka ku yi ta sadaka abin nan a cikin watan ramadan kada ku yi wasa ku yi ta bada sadaka ga na kusa da na nesa musamman marayi kada ku ja da baya ga aikata ayyukan alheri wa simu billahi ku dogara ga Allah kuma ku jingina ga Allah subhanahu wataala wannan ku ya dogara ga Allah dukkan ku abuna wanda kuka gani talaka kake gani tun bara bai yi sabon ɗinki ba ga ramadana ya zo amma sai ka ga kamin ramadana ya wuce wani har da kala uku ya yi ma mata te uku ya waɗiya ne uku ramadana kenan kowa ya san amfani ne ba mu musulmi ba kana ganin arna masu kose suna ta murna wata azumi ya taho suna ta murna don an nemi musu layi har da arna masu ɗinki kana ganin suna ta murna da azumi ya wuce sai ka ga sayayya ɗaya suka ta yi an tara kuɗi azumi kenan har da arna sun san amfani ne saboda haka ai ta yawaita ibada a yi ta dogaro ga Allah Kowa maulakum shine majibinci al'amarin ku nasirukum mataimakin ku wa mutawalli umurikum mai jibinta al'amuran ku wa ni'mal maula huwa ma dalla da majibinci shine Allah wa ni'mal nasiru ma dalla da mai taimakawa annasiru lakum wannan shine karshe abin nan wannan sura wa khatamatu sura sura ta kare bima bada albi da abin da ta fara da shi min amr bai al'amri bi taqwa kun san ta fara cewa ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah ku gata ta kare da cewa ku bi Allah din nan wa atasimu billahi huwa maulakum kun ga abin da ta da shi kenan wa shamala ala tauhidi sura ta kunshi karantawa akan tauhidi wal irshadi da shiryawa bi ta'azimi layi, tana shirya mutane cewa a girmama shari'o'in Allah duk wanda ka girmama shari'a Allah bai kunya wani malami ne na karanta shi almajirai ne suka ce ala gafata malam duk garin da mun kace da kai sai mu iski garin ka inda muke ba a sanin ka ba bisa ga garin na alaga da malami a dalili kai sai kai mana bayanin me a dalilin tarihin ka yace wata rana ina tahiya sai ni iske wata takarda guntuwar takarda an je da ita cikin shara cikinta akwai rubuce Allah an gusan an jefa ta cikin shara yace ce na ɗauke ta ni wanki Ni shaha mata turare ni zuba mata turare mai yawa mai tsada ni kai ta cikin gidana wani wuri na boye ya ce wallahi tun nan da na ɗaukaka ƙur'ani Allah Allah bai gushe bai na ɗaukaka ne yau. wato shari'ar Allah muddin kana girmama ta baka kunya da izinin Allah baka kunya amma ko ka aikata ta in kana walakanta ta baka zuwa ko ina saboda haka sura ta kunshi abubuwa wa shamal ala tauhidi wal irshadi da kuma shiryawa bi ta'dibi sha'irillahi kama ja'a Kama wadda ta zo kama ja aminu ta'ala a girma shari'o'i kama wadda ta zo ga Allah wannan shi ne ƙarshen wannan sura saboda girman ka Allah saboda ka yadda ka gwada mana ƙarshen surar ga Allah ka gwada mana ƙarshen wahalar duniya da ta lahira haka duk wata damuwa da baƙin ciki da tsoro da yake cikin zukatan mu Allah ka gwada mana ƙarshe ne Allah ka gwada mana ƙarshe ne kamar wadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura saboda rahamaka kuma ka kare musulunci da darje wannan sura ka kare musulmi inda da suke duk mai son ya ce zarafin musulmi Allah ka wa musulmi magani ne kuma Allah ka haɗa kan musulmi wuri guda Allah ka haɗa kan musulmi wuri guda Allah ka haɗa kan musulmi wuri guda kuma ka sa son juna da taimakon juna tsakaninsu Allah ka gafarta mana to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون تا سورة المؤمنون مكية تاسوكا مكة إتما سورة وهي مئة وثمان أو تسعون أو تسع عشر آية تنا دا آية tana da aya 108 ko 109 wa maduwa har ra'isi jagora abinda take karantawa Kowa ta ta'limul aqida a sahiha tana koyar da aƙida ta kwarai mutane da yawa suna je ana haɗa aƙida. in an ce aƙida ana ne abinda zaka kudurta tsakaninka da Allah na sifofin Allah sifofin Allah na kammala da yarda da Allah da bautawa Allah da sifofin manzanni na kammala da yarda da manzanni da amincewa da yi masu da'a ga abinda sun ka to da shi tauhidi kenan to shi yake ce ma aqida to abinda take koyarwa kenan bismillahir rahmanir rahim kade litaqi kade abla al mu'minuna haqiqa mu'mine sun samu babban rabo ya Allah saboda girman ka Allah ka samu cikin mu'minan nan da sun ka samu babban rabo wa'anda wannan sura za ta bayyana Allah ka samu cikin su dukkan taron gana mu kowannen mu Allah ka sa cikin wa'annan mu'minai wa'anda sun ka samu babban rabo a wurin ka ya Allah ga mu'minan nan الذين هم في صلاتهم خاشعون wato mu'mine waɗanda suka samu babban rabo na ɗaya daga cikin sabobinsu ya kama kida alladina hum fi salatihim khashi'un waɗanda cikin sallarsu suna cikin abin na tsoron Allah ai mutawadi'una suna tawadi cikin sallarsu bi adamil iltibati ba su sallah suna waiwaya mai sallah yana waiwaya bai cikin bai cikin waɗannan mu'minai mai sallah yana waiwaya ko da ga hansar naku ka wawaya ka dibe ka gani wani na bugu ba ka ciki saboda haka kashe hansar ɗinka in za ka shiga sallah kashe in kuma mancewa kai ka shiga sallah da shi to ya an ka bugu kokari ba ka ga sunan kowane na ba ka ga inda za a wa ya ruyi shi za ka nema saboda ka su muminai mutawadi'una suna tawadi'i bi adamin iltifati ba su waiwaya cikin sallah wata sa'o'i ba su yawan hamma don yawan hamma kasala wata da ba su rinsa ido suna nan dai suna diba inda suke ada goshinsu kun sayan mutum na sallah inda ya ka ada goshi ne aka so ya diba Don wanda ya kabata sallah cikin ku inda zai ada goshi ne yake dibawa amma in masallacin makka na babu lahi ka dibi aba ita a gaban ka babu lahi ka dibi ta amma in dai ba nan ba to inda kake ada goshin ka nan ne ka diba sannan wata ya tilfami ba su sa wani abu su rufe baki in suna sallah wata shibiku ba su abin nan da wasu kai ana sallah sai ka ji shi kwal kwal yana ta matsa horuta to ba su yin haka na sun mumini saboda haka in kaga mutum na ya haka nan ba mumini na ba wa da zalika da wani waɗannan mimma yuqrahu cikin abubuwan da cikin abubuwan da aka karanta bisa da cikin sallah ko ma da lura da halayen ne ko to a abin da kallon cikin sallah Allah ya gafarta mana sifar su ta gaba walladina walladina hum anil lagwi mu'ridun walladina hum anil lagwi suke game da wani surutu mina kalami na magana wa gairihi da waninsa mu'riduna suna kawo da kai su musulmi mu'mine na kwarai do wata in ka gansu suna magana mai ohani na su zanna kawai a yi ta maganganun banza to ba ka samun su ciki shi dai kawai ko magana da zai gyara duniya ta yi ko wanda zai gyara lahira ta yi amma magana banza wadda ba ta kawo kayan duniya ba ta ba da kayan lahira wannan magana banza mumini bai bana lokaci ne gare ta shi mumini kawai wuri biyu aka gani ne wurin bidan duniya ko wurin bidan lahira inda ya zan ba a samun duniya ba a samun lahira shari ɗaya aka samu to mumini kawai da kai kai ga wannan saboda haka ku rika diba duk abin da kun ka gaba komi za ku samu ba ku banza da shi ku bazan nawa wurin walladina walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum lizzakati fa'ilun wa'anda kuma suna aikata zakka wato suna bayar da zakka ita zakka kun sa ana raba ta ga talakawa shi yasa mutum bai zama mumini na kwarai sai ya za abin nan mai ba da sadaka ga mutane ga muminai in bai zama mai ba da sadaka ga talakawa ba to ba ya zama mumini ai kun gani don haka Allah subhanahu wataala ya ce ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fa za ara'aita alladhi yukadhibu bid-din kaga wannan da kare ta da ranar lahira wanda cewa dai na yake ya yarda da lahira amma ƙarya na bai yarda da ita ba فذلك الذي يدعو اليتيم شينا wanda ka tura maraye daga haƙi ne kuma ولا يحض على طعام المسكين kuma bai wala ya bai ga abincin miskine duk wanda bai ma talakawa bai cewa a taimaka musu bai taimaka marayi bai cewa a taimaka musu ya sai daga cikin jerin masu imani da ranar lahira saboda haka da kun ji an ce a taimaka marayi ko ta ce hmm ko ku yi wanda yake iyawa zai ya zama cikin bayan Allah mu'minai Allah ya shigar da abin nan wani mutum cikin wuta ya ba shi littayi ga hannun dama ga hannun hauni sai mutumin ya yi nadama wa ma man kitaba wa bishi mali ko ya kula ya laita ni lan huta kitabiya karanta shi to wani ya hamshaki a tajiri na nan duniya amma bai da taimako marayi abai bai taimako bai taimakon talakawa shan daɗi ne ɗaya kai gida ne wato komi na jin daɗi sau abi ne kai sai ta ce abin su kama su ɗaya mutane saura itace na babu ruwa ne da kowa Allah ya ce sai aka ta wajen hisabi sai an ka gwada mai abin nan da ya yi mutane can duniya sai an ka ba littafi ne ga hannun hauni ya san ga ƙa'ida wanda an ka ba littafi ga hannun hauni to wuta ya yi to daga nan ya ɗora ce a kai ce na dore dai ka a bani littafin ga ya laita ni lamu ta ma hisabiya da yaddi diba ya ga an rubuta dan wuta na sai ya ce ani ban kusa hisabi na bai kusa a sani ya ci dadi ne duniya lahiya shi dai ya laita kanatil qadiya ya laita kanatil qadiya ce mutuwar gada ne harko an kasa ni kabari dore a ce ita ta karshe dore dai a ce ban tashi kun ga muminai suna burin a tashe su don su shiga aljanna amma shi da ya gane wuta na ya ce dole a ce ban tashi ba ma a gana maliya ma agana anni ce ni kan dukiya ta bata min ohanin koyi ba can duniya ko kaya ne dai ka ci babu ruwa ne da a ashe yanzu ya gane bata yi ohanin koyi dukiya in ba yan matalaka da marayu ta ta da ohani mai ita sai ya yi da dama yace ma agana an liya dukiya ta bata yi min amfanin komi ba halaka halaka ni sulqaniya shi ko wancan dan siyasa na babu ruwa ne da talaka duk wanda ba dan wata duk wanda ba dan fatin su ba wato iko aku gada mai komi ba yan mai sai ya ga ayi banza da shi yau ya ce halaka an ni sulqaniya yau ka sarauta ta ta halaka ya ga bai ji ana haɗin muna ɗan daren ba ya ji kowa shiru خذوه فغلوه yana cikin magana sai Allah ya ce mala'iku ku zuhu ku kamo shi ba ku duhu ku daure mai shi a daukakawa hune a kawo ga wuya da hannuwa a daure ku kuma sallu sannan ku shiga min da shi cikin wata jahima bayan an daure shi ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم سأنا في سلسلة قصاية cikin sarƙa doguwa zar'uha faɗinta sab'una zira'in misalin zira'i saba'in na zira'in mala'iku kakkumance mun karanta shi da ku cikin bukari kulli guda nata kama haka yan ka kado shi duniya ba ta koma tsirowa da haki duk ta kone to amma zira'i saba'in na mala'ika za a samu tun daga kai ne har ƙasa wala yusiku ka thaqahu ahad ba mai ɗauri irin ɗauri Allah halarar. Sun mafi silsilitin zar'uha saboda zira'an fasluku ku shigar da shi ciki mai Allah yi nai innahu kana la yu'minu billahi al-azim innahu kana la yu'minu shi ya kasance bai imani billahi al-azim da Allah mai girma dan me an kace bai imani da Allah ba wala yahuddu ala ta'amil miskin abin da yasa an kace bai imani da Allah ba abin da yasa an kace bai imani da Allah ba wala ya hudu ala da amil miskini bai kwadaitawa ga abincin miskini bai cewa taimake marayi ko bai taimakawa ka ji akai ko فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم الله يتي يو da masoyi nan wurin can yake da yan daba tai can duniya nan falaisa lahu al yawma hamim yau na na kiyama bai da mai so ba mai yi duk wanda ya taho bai taho da taimakon talakawa da marayi ba rana kiyama bai da mai so ba mai so ne kuma wala ta'amun illa min ghisli babu wani abinci da zai samu sai yi ko ruwan kurji ya'kuluhu illa al-khati'u ba mai cin wannan abinci sai mutane masu banna da gangan su ɗaya za a ba to kun gani wayannan ayoyin suna nuna ya zama wajibi ga duk wanda ka san shewa kai ne nasiha to ya san matakin da zai dauka wasu hadisai cewa sun kai an ta wajen hisabi kullu insanin fi zilli sadakati ko wanda cikin inuwa sadakata wanda ya taimake marayi da yawa yana da babban inuwa wanda bai taimake marayi da yawa ba bane ya ce mai wacce shahana tun da can duniya kana iyawa kana da ka, mai karhi kake kana iya zuwa ka bi dokaki ka te ka bido kai dai ka ci kuma ka san marayin nan su ma suna bukata abinci Allah ya gafarta mana saboda haka yace abin na mu'mine na kwarai suna aikata zakka wato suna ba da sadaka hmm. kuma والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون كما وعند كي تسريوا غفر جوجنسو عن الحرام سبر ta biyar sune ne wa'anda ke tsarewa ga farjojinsu hmm. saboda haka a yi ƙoƙari a yi aure 'yan banawa a yi ƙoƙari a yi aure 'yan banawa don a huta da tawa ana taron 'yan matan mutane ana taron 'yan matan mutane ana ba'a da suwa a yi ƙoƙari a yi aure wanda ya samu abin da yake auren wadda ya kaso ya aura wanda bai samu abin aure wadda ya kaso bai aure wadda bai so eh shi hankuri yadda Allah ya bashi abin da zai aure wadda ya kaso ya aura amma yanzu shi kokari shi aure wadda bai so abin da naka ni ya wuri tsohuwa eh bai samu abin aure yariya ba ita yaro kaso ba to bai samu ba sai shi zaune ya zubar da mutunci ne a yi wuta da shi masar sarrafa an yarka Allah dahiran haram, fala yarka wa bi zawjati duk wanda ka sai ya gama da Allah mai tsarki abin tsarkakewa fala yarka wa bi zawjati ya gama da Allah yana da mata ko ba haka hadisi ya ce ba a cikin hadisi ya ce duk wanda ka san ya gamu da Allah da tsarki nai lahiya lau ya gamu da Allah yana da mata ana nihi wanda ya sa aure wanda ya isa aure saboda haka yan banawa mutum ya aure wanda ya kaso yana da abin aurenta in bai da aure wanda bai so mai gidanmu mai sallallahu alaihi wasallama da ya isa aure bai da abin da zai aure wanda ya kaso sai ya aure shekara a shekara arba'in yana da shekara amma da ya samu abin aure wanda ya kaso ha ya shekara bakwai ya auro to kuma kowannen ku yayi koyi da mai gidan musallallahu sallallahu alaihi wasallam in kana da abin aure wanda aka so ka aura in baka da abin aure wanda aka so aure wanda baka so babu matsala kana da mai gida wanda kai koyi da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka shi wanda ko bai samu dowa da zai yi ba sai kanwa kuna dariya ba magana dariya Allah ya gafarta mana ta kunga da wannan mutum zai kare sha'awa ta dukkanmu da muke nan uwayenmu sun sha kanwa kafin su same mu dukkanmu da muke nan uwaye mu kanwa a abin nan ba mai rasa kanwa ko yashi a ji gida nai a yi tuwon kanwa a yi kunun kanwa a jika kanwa a sha dukkan mu mun sha ta saboda haka ko ku ya imani ba ta cutarwa inda tana cutarwa da ba a haihuwa ta yi wannan ku ya imani ba ta cutarwa to wanda duk bai samu abin da zai aure ba ya buga nan ya buga ko wanda bai so bai da abin auren ko wanda bai so to sai kanwa ta yi ya aji ba a jima a jima ba lokaci dai lokaci wanda ke tsarewa ga farjojinsu anil harami daga haram ba su aka farjin su ko ina sha'awa su ake ne da farjin su illa ala azwajin sai ga matan matansu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi illa ala azwajin sai ga su na aure ai min zaujatihim waɗanda suke cikin matayensu kun ga wanda adda mata kenan wa aw ma malaka imanun ko abin da su ta mallaka asarari wato bayi kun san a da ana zuwa yakin musulunci sai a kama bayi to in akwai bayin musulunci yana nan koyo shi an kai jihadin musulunci an ka samu bayi bayi na amma in ba a yi jihadin musulunci ba to ba a kama ɗiyan mutane da dubara a mai shi ta boya mutane uku Allah ya ce salasatun ana kasmuhun yawmal qiyamah mutane uku ne abokin shari'a su ranar kiyama ne an mai kara ina abin gada aka kara mutum ya yi wani laihi a ce abin nan kwamishinan 'yan sanda ka kara ta yi shi ko kwamishinan 'yan sanda yana abin nan wakilta gwamnatin tarayya to haka nan na abin yake Allah shi ka kara kakka ga wanga ya kara Allah ka kara kuma shi ka shari'a ka kusan bane ya ce mu mutumin nan daga cikinsu wanda ya sai da ɗa ya ci kuɗi na yi to da Allah ya ka shari'a ran ba da uban ɗan nan ba saboda haka kai ka ka sayi ku bar sayan ɗayan mutane da dubara ku ce wa bayina jihadin ɗan hodiyo ya yaƙi mushrikai waɗanda suna sallah suna azumi suna zakka amma suna kafirci to cikin nurar albabi yace wanda an ka waɗanda an mushrikai an ka yaƙe su don sun yi ridda almurtaddin ce to ba a kama ɗiyansu bayi matsayin daya matsayin bayi ce ba a kama su kuna nan da nura albabi yana nan ga hannunku to su shi sunaye yaka kun ga bai bar bawa ba tunda sunaye yaka to ina kun ka samu bayi to ku ji tsoron Allah ba cewa muka yi babu bawa ba akwai bawa a matsayin jihadin musulunci shi kuma shehu dan wadi kun je wanda ya yaka kuma kun ji abin da ya wadi ku dibi nura albabi ku gani ku dibi nura albabi ba je ga an ka rubuta shi ba ku diba shi ku gani gwandu ba ta ga ka rubuta shi gwandu Allah ya gafata mana Allah ya gafata mana saboda haka idan an samu bayin to in mutum bai sa sha'awa ta ga mata ta ba babu lahiya sai boya ya aji in akwai ta inda an yi jihadin musulunci an samu ta wayan wangai da malumi na nan ba za a zarge su wafi ita ya ne hin mutum ya zo mata ta yi, ko boya ta yi ba a zargi dai kuma ni ta gawara a zalika فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ومن ابتغى وراء ذلك أما دون دي da بند با ماتاتي بابا ta با min zaujati ya biɗi wata mata wadda ba min zaujati ba cikin mata ne wasu rari ba bayi ne ba kal istimna'i biledi kamar yayi ohani da hannu ne ya fitar da maniyi to fa innahu haramun indal jamhuri wajen mahi yawa malamai haramun ne mutum ya ohani da hannu ne ya fitar da maniyi haramun ne wa ajaza wa ahmad bin hanbali bi shurudin salasa, imamu ahmad bin hanbali ce in akwai lalurar dole wadda ta tilasa wa mutum yana gudun ya fada cikin dina ya cika sharuɗa uku to ya halitta ya fitar da maniyi da hannunsa da sharuɗa uku bi shurudin salasa an ya kafa zina na farko dai ya ga babu wanda za a yi sai ya faɗa ga zina ba ya iya hankuri ya yau ba zai iya kwana ba ko dai kaka ko kaka wa kidu mahara hurra kuma ya rasa kuɗin da zai sau boya a zai aure ɗaya bai da kuɗin da zai aure mata ta aure al sama na ama kuma ya rasa kuɗin da zai sai boya bai da kuɗin da zai sai boya bai da kuɗin da zai aure ɗaya kuma gashi yana jin zai fada ga zina wa an ya fala wa biyadi kuma ya sa hannu ne la da gairi ba da hannu wani ne ba wa in kana gairu amma wani ne in ta hu in mata taita zai ba au a mata hukubu ya ta jaza ya halitta wa illa haruma kun ga wayannan abin nan sharuɗa da Imam Ahmad ya faɗa in akwai lalura ta tilasta haka nan to sai a dibi sharuɗan Imam Ahmad sannan a yi amfani da su to in ba haka nan ba duk wanda ya ada sha'awa ta ga matar da ba ta shi ba ba ga boya ta ba ba ga mata ta ba kamar mai zuwa sai kayan 'yan mata shi ta wargi da su ya ƙibiyan su kuɗi to fa walaye ka homo la'aduna wa'annan 'yan banawa 'yan ta'adana almutajawazu na sun ƙetare ilama la yahillu lahum zuwa ga abin da bai halitta gare su ba saboda haka ya nace muku ku sha abin da uwaye sun ka sha kanwa Eh, don ku samu ku zanna lahiya in babu abinda za a yi aure <coughs> in babu da za a yi Allah ya gafarta mana walladina hum walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'u walladina kuma abinda na sifar mu'mine ta gaba ta takwas walladina walli amanatihim wa inda suke ga amanonin su jami'an wato duka amanonin su wa qur'a mufradan walladina walli amanatihim wanda suke ga amana su duk wani abin da an ka amince ma suna ne amana duk abin da an ka baka amana te suna ne amana to wayanda suke cikawa da amana su mu'minai suna cikawa da amana a wajen aƙidarsu su da alƙawarin da suka ɗauko da Allah muminai suna cikawa da amana a wajen karantar wasu da wa'azinsu da shirya wasu suna haɗa mutane gaskiya tsakani da Allah ba za su ɓoye musu wani abu don gudun karansu ya ɓaci ba ba za su yi musu wata almundahana don gudun kada mutanen su wace ba suna tsare amana kunga ga dukkan manzanni Allah yana cewa allah yuballiguna risalati la wa la yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illa Allah suke abin nan da sakon Allah suna tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba su tsoron kowa in ba Allah ba to kun gani manzanni i da sako suka yi kowane manzo zuciya ya kai inni lakum rasulun amin ni manzo nake amintacce gare ku to haka nan kuma al'umma mabiya annabawa magada annabawa ku dan masu amana ku ko yan kasuwa ku tsare amana wajen kasuwancin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune ce bai ne ku ta mu shiga kasuwa yan kasuwa ga wato ya sa halin su yace ku ta mu shiga kasuwa sai ya biyo ma'auna in ya iske buhu da yake ba ruhi buhun akai ba su bari ne akai bayyana sai ya tura hannu ne kasa ya ji mai a can ciki ko da ya tura hannu nai sai ya ji mai sanyi kasa nan bisa busassa sai ya ce ma haga ya sabu ta'am ya mai abincin nan wanga sanyi na menene sai ya ce ya a asabatu sama ruwan sama na ya same shi ya ce Allah ji wufau ka ta'am misa baka da ya sama abinci ba man gashe na falisa na wanda kai muna argusu bai tare da ku. saboda haka duk ɗan kasuwar da ka haɗa mai kyau da mara kyau sai ya ɓoye mara kyau da ƙasa ya aza wanda ya yi kyau da sama bai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar masu sai da tumatur kun ga sai a aza maye maye da bisa kamar masu sai da dankali sai a aza maye maye da sama yan ƙanana ƙanana na ƙasa duk wanda kai haka nan fa laysa minna kamar masu mangwaro lokacin sai da mangwaro duka ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam har su daban ta annabi daban to alama ta mumini ya zama mai amana mai tsare amana ku zan masu amana ga cikin dukkan matsalolinku na rayuwa ku yi gaskiya ku tsare gaskiya ku zan masu amana to mumine na kwarai walladina amana amanatihim wa ahadihim ra'un kuma suna tsare alƙawuransu fi ma bainahu in su yi tsakanin tsakaninsu da juna suna cika alƙawari aw bi ma baina wa Allah ko in sun yi alkawari tsakaninsu da Allah suna cika alkawari min salatin suna tsare sallah da kyau wa gairaha da waninta to ku yi kokari ku zama masu cika alkawari ku yi kokari ku zama masu tsare alkawari sifa mu'minai ta gaba wallazina hum wallazina hum ala salawatihim yuhafizun na ala salawatihim yuhafizuna wa'inda suke masu tsarewa ga sallolin su muna fi a suna tsaye da sallolin su cikin lokaci mu'minai ba su wargi da sallah ulaika ulaika humul warithun الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون to daga cikin jerin mutanen gaya da kuka ji an lissabto akwai masu amana kuma masu tsare alkawari saboda haka duk abin da za ku yi ku ɗauki alkawarin da kuka iyawa 'yan siyasa cikin ku kai ɗan siyasa in ka te wajen siyasar ka dibi alkawarin da kaka iyawa kaka ce wallahi za mu yi muku ai wannan hanya haba wannan hanya mina na ku da ku zaɓe mu wannan haya mita ta ka to abin nan da ka faɗin mina na shi za ka kasa yi nan gaba saboda ka bari alkawari ce za mu diba ko kawo ka ce za mu diba ku dai zaɓe mu Allah dai ya ba mu nasara za mu diba in ka tawo ka diba abin da kaka iya haka wanda baka iya haka ce a bari sai da ka samu dama a wurin Allah baka da laifi ko biyo ka bai cin ma sannan ku ko abin na ka ku ji an ce a taimaka wa marayi ka to ka ce eh, zan ba da dubu goma kuma baka iya ba da dubu goma ɗin nan cikin sauki kakka yi alkawari shedan ya ce mutane uku ya ce wallahi ni ka zuwa da kai na haraka uku babbata ya ce wallahi kowa ba aiki ya ce ta biyu daga ciki ya ce in mutum ya yi alkawarin wani aiki na addini ya ce zan ba da kaza ya ce wallahi kowa ba aiki ni ka zuwa da kai na sai na ga bai cika alkawarin nan ba saboda kakka ji ana maganar kwamitin marayi ka ce to zan ba da kaza hidda abinda an gare ka yanzu ka bai da abin da an gare ka yanzu ka ba su a kakawa ko alkawari yan siyasa ma da suka yi da sauran mutane za a gina masallaci za a gina makaranta za a yi aiki kaza a gayyace su sai ta zan ba da kaza zan ba da kaza sai a tau da karshe ka ji shi wata rana yana magana wai kama ba shi suka bi na don da na ce ni da ce na baya bari sai na ga dama an ki bari ka ga dama ce ka dauko alkawari. to ka gani yanzu za ka ba su a ƙarshen ta ba ka da lada kuma ka rasa kuɗinka saboda ku ko malamai ku ji tsoron Allah ku sa suna ya alkawari kuna ɗauko wani wanda kun san wato ya yi baki ne kowa ya biyo sai ya haza shi ga hayar da ba ta gaskiya ba ku to ku haza bisa bari. da an ce alhaji wani shi kenan ya kama daɗi ne dole alhaji wani ya tawo da ne ya bani dubu goma sai alhaji wani kun dada shi kun dada shi sai ya ga mun sai ya ce to na bada dubu ɗari sai ya fasa ba da dubu goma eh, eh, sun zama bashi ku ko malamai ku ji tsoron Allah ku ba sa yi wa'annan mutane ku sa wanda da ce yanzu wato wanda za mu gabatarwa wani shi ke na shiru shi ke na ya shiru ka a samu abinda an ka samu ina da ba maslaha kuɗe kuka dibe ku dibe maslaha waɗanda kuka kira shi mutum in kana so ne da maslaha ta da taka gaba ɗaya kaka diba su wanda kana son ka samu shi ma ka so ya samu rahama Allah kaka so ya aikin banza to Allah ya gafarta mana ya gafarta wa maluma kuma ai ta gyara A ulaika humul warisuna waɗanga mu'minai suke su ne za su yi gado alladhina da al-firdaus wa'inda za su gado aljanna firdaus ala wannan da muka ta roƙo kullun kullun huwa jannatu jannatu aljanna al-jinan ita ce aljanna mahi girma cikin aljannu cikin ne Allah ko biya khalidun an kaddara musu dawama ciki fi zalika isharatun cikin wannan akwai ishara ila ma'ad zuwa ga makoma kun ga ya ambaci harko to kuma ya ambaci makoma wato aljanna to Allah kai muka roƙo Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ci ƙarshen mu mu'minan ga Allah ka sa mu cikin saboda rahamarka nan kuma za mu kwana insha Allah da ta malam wannan na ce Allah gafarta malam mutum ne ya farka da barci cikin ɗaki yake bai fita waje ba sai ya sha ruwa ya shiga toilet ya fito ya zauna yana jiran ya ji an yi kiran sallah don ya je masallaci ya sallah ko da ya farga ashe safiya ta waye to alaga ta malam yaya azuminsa in dai da gaskiya ka tambaya ta wato bai san safiya ta waye ba tsakani ne da allah bai san ta waye ba to azumi ne yayi. Allah gafarta malam yaro ne dan shekara shidda kuma yana yawan fushi idan safiya ta waye aka ce masa ya je ya wanke bakinsa sai ya ta fushi abu kaɗan dai yaron nan yana yawan fushi Allah gafarta malam irin wannan yaron wace addu'a ne mataki ya kamata a ɗauka masa addu'a duk da babana ya iya da uwa ta yi ta ya kamata su yi taimaya Allah ya shirya shi lahiya abba ya su yi taimaya Allah ya ba shi lahiya ka ci gaba Allah gabata malam shin ko ana taba alqur'ani idan ana al'ada malam muna neman ƙarin bayani ka ka dake alqur'ani la yamasu illa mutahharun a cikin hadisin da annabi ya rubuta takardar da ya aika cewa Allah ya massa alqur'ana illa dahirun kada kowa ya taba alqur'ani sai mai tsarki ai shi har dalilin da yasa malamai suka sanya alwallar ɗaukar ƙur'ani cikin alwallar wajibi saboda haka in ana al'ada ka a ɗauki ƙur'ani a yi karatu in ya zama dole ya halitta malamai sun ce in ya zama dole to ya halitta a yi amma dai ka a ɗauki alƙur'ani kuma duk wata wadda wani zai muku ka a ɗauki ƙur'ani shi ya ki hmm. eh, Allah ta malam menene hukuncin wanda yana fitsari sai wasu ruwa suka fito masa kuma yana azumi to in dai ba ya san ya yi kalli-kalli da yawa ba in ka ya san ya yi kalli-kalli na yi to shi kar azumi ne azumi ne guda da iran kayan azumi ya wuce in kuma abin nan babu wani kalli-kalli, kuma abin na na wadi ɗaya na hito mai wanda ke fitowa tare da boli to in shi ne babu matsala azumi ne lahiya lau yake hukunci ne guda da boli in dai wadi na. Allah gafarta malam ibadar da ake yi cikin dare na ji malamai suna ambatar sallar dare cikin ibadar dare shin wanda yake yin tasbihi da daddare bai yi sallah ba shi ma yana cikin masu raya dare eh yana cikin masu raya dare sai dai wanda ya sallah ya yi shi saboda kun san cikin sallah akwai tasbihi amma cikin tasbihi babu sallah to shi yasa duk ibadar ta yi hada ma'anoni da yawa to a wurin Allah ta yi lada da yawa to sallah ta hada kira a qur'ani ai sallah ba ma wai magana tasbihi ba ko kai zaune kai karatun qur'ani wanda ya sallah ya hika saboda cikin sallah akwai kira a qur'ani akwai tasbihi haka nan ka zanna kai addu'a wanda ya sallah ya hika don cikin sallah akwai addu'a ita sallah ta hada ma'anoni da ya tashi ko a biyu ka samu kai in ka zan ka gaji sai ka danna da yake kowa na yin abubuwa gwargwadon iyawa ta yi amma dai kakka danna baka yi sallah ba tashi ka samu dan abin da ka yi na abin na sallah ta gwamnati Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayenmu iyalinmu da zuriyarmu Allah ka gafarta musu saboda rahamaka Allah shirya mana yan ɗiyan gada ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka riƙa mana su ya Allah ka hake mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka kare su daga sharrin duniya da na lahira ya Allah ka haɗa mu aljanna firdausi da ala tare da su danginmu da malamanmu da masoyanmu duka Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana dukan bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana duk wani abin da muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah muna ƙara roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa anta al ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka tausaya mana ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ta mu saboda girman ka Allah wannan jiha ta mu kakka bari kowa ya ba mu tsoro a cikin kada ka bari kowa shi walakanta mu a cikin ta kada ka bari kowa ya kunyata mu a cikinta. ta saboda darajar sunayen ka Allah ka kare mu kare wannan jiha ta mu wannan jiha ta mu Allah ka kare ta daga gabacin ta zuwa yammacin daga kudancinta ta zuwa arewacin kuma saboda darajar ka Allah shirya matasan wannan jiha ta mu mazan su da matan su Allah ka shirya matasan mu Allah ka shirya matasan mu ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya ka raba su da miyagun ɗabi'u da miyagun halaye saboda darajar sunayenka Allah tausaya mana dukkan al'umma kashin bayanta shine matasa ya Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah ka rika mana matasan mu ya Allah ka fake mana matasan mu ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ka shirya mana dattijawan mu ka shirya tsohahi ka shirya maza ka shirya mata saboda rahamarka Allah shirya malaman wannan jiha ta mu da almajiransu ya Allah shirya masu kuɗin wannan jiha tamu da talakawa ya Allah shirya sarakuna da hakiman wannan jiha tamu saboda ka Allah sauran jama'ar wannan jiha Allah ka shirya su kowane lungu na wannan jiha Allah ka zaunar da su lahiya kowane lungu na wannan jiha Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah saboda rahamarka ka shirya ƙauyuka Allah ka kare ƙauyuka Allah ka shirya birane Allah ka kare birane Allah ka shirya ka tsare hanyoyi Allah ka kare hanyoyi saboda rahamarka Allah ka an samu na addu'o'in makwabtan wannan jiha ta mu dukan su Allah ka shirya su Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da makwabtan wannan jiha ta mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya baki daya ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare muka kare arewa ya Allah ka kare muka kare arewa ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a arewa mu ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka